wà ní. na bakwai ina muka tsaya a na talatin da bakwai nan za mu tashi to almuhim idan muka ɗauko daga shafi na talatin da hudu muka ga fasulun bayan al-imam ibn qayyim Allah ya kansa da rama a baya ya yi bayanin ma'anar ismun nabi sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma daga inda nan Allah ya kanka da rama sai ya ci gaba da bayani akan sai ya ci gaba da bayani akan irin yadda ma'anar sunan take da kuma yadda yake sunan manzo Allah sallama yadda ma'anar take a lugha to haka kuma in ka dauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga ke saba komai daga ma'anar ba sabanin ragowar mutane da za ka iya jin sunan mutum yana kusa da wata ma'ana mai kyau amma shi kuma sai ka ga a ayyukansa kamar ba shi ne mai sunan ba da za a ce tankiya sunansa tanki a wani suna ta ga ya dace a bashi wanda ya dace da ayyukansa sai ka faɗi ma kishiyar suna a iya sa mutum mai kyauta kuma sai ka gan shi marubuci to amma maza Allah sun sallama duka sunayensa ba mara kyau kuma duka sunayensa ba wanda bai cancanci sunan a zahirin rayuwarsa ba to sai sai fasulun a tashi na talatin da hudu إذا ثبت هذا فتسميته بهذا الشكل لما اشتمل عليه من مسماه يقار ميميت أبن دي بقى أنا سيقار بياني أكم محمد دا أحمد zuwa shafi na 36 a ƙarshen maganar a sai ke kamba Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam inda yake cewa da dawo tashi na talatin da biyar a kalli project na kusa da karshe yace wanda yake so idan kana so ka tabbatar da haka ka duba faɗin Allah wata ala wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda a wannan makami da Allah zai tashi za Allah kuma ya bashi ranar alkiyama anan zaka tsara tabbatar da cewa ya tafi sunansa Muhammad domin matsayi ne da kamar da imam al-bagawi ya rawaito cewa wasu suna fassara shi da ceto wasu malaman kuma suna fassara shi da abin da yake ya fi ceton faɗi cewa wani matsayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala zai aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu abi hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa wanda babu wani annabi da wata halitta a wannan ranar da ba zai jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi sha'awar ina ma dai a ce shine a wannan matsayin ba yace wa man ahabba al-wuquf ala ma'ana hadha ma'anar maqam ma'ana al-maqam al-mahmud wanda yake so ya san me maqam al-mahmud take nufi ya koma abinda magabata na kwarai suka faɗa a cikin tafsiransu cikin sahabbai da tabi'ai musamman a tafsirin ابن ابي حاتم ابن جرير الطبري لعبد ابن حميد وانا الناس جاء كلام بعضهم وتمثالا kun gane ibn kai malami ya kai marhala ta ishtihadi zai iya faɗa da ra'ayinsa amma shi ma yana komar da tunanin zuwa ga abin da malamai na asalafu salih suka faɗa su asalafu salih ɗin su ne waɗanda lokacin da suka rayu babu fitintunu da yawa kuma lokacin da suka rayu hatta arnan wannan lokacin suna kamanta gaskiya wanda kuma aka jarraba da bid'a idan aka kure su suna kuruwa wannan su ne salaf to duk da haka kuma ba wai magana su za ka tafi kai tsaye ka ce wane ya ce ka ce Allah ya dan masu ya ce ba a'a sai ka biyo ta littattafan da suke da lasisin na kalto magana ta hanyar sinadi shi yasa ibn Qayyim ya tashi ce wanda ke so ya san me ake nufi da maqaman mahmuda ya koma cikin maganganun salaf cikin sahabbai da tabi'in salaf ko ta hanyar tafsirin ibn Abi Hatim da irin su ibn jarir da irin su abu ibn umay afan jini kun ga kiran su ta koma wa irin tafsirin a da ya su magana a hakika ta zaki yasa alqur'ani shiriya ne amma ba za ka taɓa samun shiriyar ba sai idan an kaɗa ta da asalin ma'anar da Allah ya sauka da Qur'ani saboda ita ita kuma wannan ba a tarjama kawai tarjama hanya ce mai sauki wadda za ta isar da zuciyarka zuwa da tunanin fatin ma'ana da ƙur'ani na kusa inda misali mazu an ce maka abasa wata walla an ja abul a'ama an ce ya murtuka fuska ya juya ya ba da baya saboda makaho ya zo maka tunaninka zai tafi gabas ya tafi yamma ya tafi kudu ya tafi arewa amma idan aka haɗa ka da nafsi mai sinadi na asalin tarihin da yasa aka saukar da abasa wanda wallah sai ka samu nutsuwa da gaskiya shi ta za ga malamai na gaske na gari na Allah ko tafsirin Qur'ani za su maka ba da ra'ayin su ke fassara in aka karanto aya inda mu Hausawa ne ba Larabawa sai su fasa mana bakin da Hausa in sun fasa mana bakin da Hausa sai su dawo kan ma'anar sai su dau gaba ta farko sai su gaya mana abin da take nufi. sai kuma su gaya mana wanda suka tafi akan wannan ra'ayin sai su gaya mana hujjojinsu da dalilansu daga cikin nasoshi na shari'a wannan shine tafsiri da haka kuma a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su ma kuma haka ake yin shari'a an fahimta wannan shine abin da ibnu qayyim Allah ya kanta da rahama ya faɗa mana anan yace wa idza qama fi zalika al-maqa idan manzo Allah ya tashi a wannan matsayi halidahu fi nahidin ahad mai take shuddu duk wanda yake wannan farfajiyar alkiyama sai ya jirgina wa musamman Allah, sai ya yabo sai kuma ya gode masa kamar da muka faɗa ya nuna godiya da kirari da jirgina wa lokacin duk wanda yake wajen in ya ga manzan Allah kuma ya san manzan Allah ya rusa kowa dan adam ma in mutum ya abin da ya burge kake jinjina masa ballatana kafiru hatta mutum hatta kafirai da musulmai da kafirai duk al'umma sun suka kalli manzo Allah zama za su tabbatar da cewa wannan da ya hau matsayin nan ya tantance yabo A awwaluhum wa akhiruhum da wa'anda suka rayu a karkashin al'umma manzo Allah da wanda suka zo baka nan wa huwa mahmud bima yamla'u fil ardi min al-huda بما يملأ به الأرض من الهدى يملأ به الأرض من الهدى ويملأ به min من الهدى zama kuma ya tantance ya bude kirayi da zinzina saboda shiryar da ya zo ya cika duniya da ita Wani iman da imani da ya kawo ya cika duniya Wani ilm da ilimin da manzo Allah ya kawo annabi mai amfani ya cika duniya da ita nan da sun zo da ilimi ba mai amfani ba ne in wani ya yi su wani ya kushe akwai masu hankali da yawa wanda suka kawo gaban ilimi ta fuskar abin da ya shafi nazarin ƙasa da da ma'adanai da albarkatu geology yanzu mu da muke ba geology ba dan wani ya zo ya gano bambanci tsakanin wani dutse da wani dutse da wani dutse to mu muka san ina ruwan da zuwa su ai zuwa ba wani mutum shi don ta je ba a nan a kasa da shi ba gida ne da shi a kasa ba mu ina ruwan da zuwa su aka daina zuwa su ma cutar zuwa amma yanzu in jiyo da suka ji za su fi kai yanzu ka ako manyan wani yayi na lissafi a babin lissafi misali ka ako irin isa goro ko suwaye da goro in suka zo wata nazariya ta mathematics mu da ba mathematician ba a kama da ita gani za mu yi hauka ne amma shi wanda yake mai mathematics yana zaune da yaya ce ai isa goro ma ya ce bin da jara an an yi bayani an yi bayani ce daɗi in aka zo cikin nazari akan abin da shafi tattalin arziki da abin da shafi tsari na gudanar da rayuwa sai a ce kalmar ya ce kaza waɗanda suke wannan business and management scientist da sun hankalin su bai kwanta su fahimta kaga ita ilimi ne mai amfani amma ya kara ke duniya kowa ya jinjina wannan ilimin ba kowa ne in ana magana a kan abin da shafi biology da kuma human anatomy in particular za a ga in ana magana likitoci da wanda da alaƙa da wannan abu ana yi hankali yana tafiya kuma suna tsara wa yadda suka yi wannan abu haka zo da shi shafi statistics mu statistics ma a hauka hauka muke kallon ta to amma duka in ka aje su da ilimin da manzo Allah kuma ya zo da shi da army da musulmi da babba da ƙarami ba wanda bai ci gajiyar ba domin army da ilimin ne da ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi har yaman cewa a wani haƙƙin arni a kan sai armi a haƙƙin da kuma armi ya fa'ida an gane balle ko musulmai ko kuma musulman da wanda yake karanta littafin da wanda yake karanta kimiyyar dan adam da wanda yake karanta kimiyyar haka magunguna da wanda yake karanta likitanci da wanda yake karanta aikin gona da wanda yake karanta labarai da aikin jarida da wanda yake karanta ah, tarihi gaba ɗaya mutum ka dunkule kowa ya aji da kanku ɗauko hukumar za Allah da ilimin da zai kowa yana ba da kuma kowa yana gani wa kullum min rasulillahi mustarfi sai ka kuma ilimin nasa ya tantance jinjina shi yasa wannan suna haka Muhammad abin yabo abin jinjina abin godewa kaga a cikin ma'anar ta fito kenan a cikin sunansa hatta nala atba'uhu sharafa dunya wal akhirah na'am والعلم الناس والعمل الصالح وفتح به القلوب فنزل الله يقول علم اللي يقول يزكى ذلك وكشف به الظلمة على أهل الأرض يزوي الأوكي لا بد قبلت عن عندك في رأيوة الدنيا أمرية الجافر ابن أبي مالك يبقى أنا قبل النجاج إذا لا تكون سيوب الحفاظ يتورى لك فإن جواوين السنة وانت ya gwada wa duniya cewa da halin da da ake ciki hali na duk maga yadda ba za ka kuma yi da haske to wanda ya haka ba ya tantance jinjina واستنقذه من أثر الشياطين مازال فاكم يقاموا سودا من الدنيا دقا دوري نشيطان أثر الأثر شين دوري na a fursunan da mutum ya zama a cikin kamar sai dan kurkuku to da dukkan a daure muke a kurkukun shekan kafin zuwa mazara kuma duk mutane suna daure a kurkukun shekan domin ɗan iska ma ba a ganin cewa ɗan iska ne abin da iskanci a da wasu abubuwa ne takaitattu amma za a ga mutum da girman sa yana shan giya mutum da girman sa yana bauta a gumaka kuma ba wanda yake hana shi bautar kunci a lokacin ba wani abu ne na fallasa ba hajji na ma in dai da ya mutum zai yi raba da baiwa ba shi ma ba wani abu abin nan ne. kwace in dai mutum zai kai kwacen ba za a fi karfin ba shi ma ba wani abu ba ne a da kun ga shekaru sun ci nasara ke na, ko da mu Allah ko salama ya zo sai ce ka za haram kuma in ka kalli su ma sai ka ga akwai hikima wajen haramta abu an gane misali ka duba ku gani cikin hankalin mutum da da nutsuwarsa da girmansa in ya sha giya zai iya yin abin da zai bar wa da gaba ɗaya ma abin ya? yanzu mutumin da ya siyar da wani mutum daga cikin mutanen jahiliya sun san da asali kula da ka'aba ba a hannun ƙurin shawa yake yadda aka yi kula da ka'aba ta dawo hannun ƙurin shawa har kakannin maza ana sama suka tsarin ne lokacin da shi ne kula da kula da kullum ka'abar yake hannunsa kwalamar giya ta kama ko ba shi da yadda zai sha giya to an zauna a matattara mashayin giya sai aka zuba masa giya sai ya sha ba ta shi ba sai ne ɗaya daga cikin kakannin maza kuma ya ƙara mace a ah, nawa zai siya su nawa zai siya su daya gaba daya yake biyar ta kama shi yake ko nawa ne yake sai dai suke biyar masa da bukullan ka'aba shi ya ba shi biliya shi ya ba shi bukullan ka'aba yake ya ji yake to sai an nemo shi su aka nemo shi su da kuma aka yi rubutu aka komai sallama bukullan ka'aba aka ba shi biliya daga baya kuma zuwa shiga uku halittu da mutum ya zo dama mutanen abu akwai mutanen kirkin da suke shan giya sai na haka dan abdul muttalib Allah Allah ya kare da a gare shi bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a haramta giya sai na abin ya yi kwadagon sa ya wahala ya samo taguwar sa da za a yanka a walimar sa da na bafi ma lokacin za a aura masa ita ita ce kadai abin da ya shiga yi yasa da yake Abdul Abdul Muttalib Allah ya kare da a gare shi bakon sa kenan an daura taguwar shi kuma a lokacin ya sha giya sai sha giya kawai haka ne ne za a yanka ga taguwa sai na ya dauka aka yanka wa yanka wa abokanan sai na ne zai ta zuwa hankali ya tashi ai kun karanta a cikin tsari hankali ya tashi ya tafiye sai ce dukan ku ba bayi na bane ya zo ya lokaci yana cikin giya kafin a haramta su kusa akwai bai da yawa suna sha amma da aka tafi hal an ce mutta duk gaba ɗaya sai suka dakata suka daina sha sai zan su an tsare wa mai mutunci mutuncin sa ba ma sai ya yi sha'awar ya sha ta ba dan haka duk abin da maza Allah ya yi akwai hikima to wannan bai tantance a jinjina masa a yabe shi ba ya tantance jinjina da ya ko sallallahu alaihi wasallama ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به ومن ذلك ما يصير يصير سوء مكانه دجا شركه da kafirci da rashin sanin Allah da rashin sanin Allah ne ya sa wasu suke ganin cewa akwai wani kaso na girmamawa irin girman da ba wani yadda sosai sai Allah ko kuma suna ganin za a iya ba wa wani Allah ka ga mutum katoto da shi babba da gemu da komai ana biye da shi amma ranar hajji ya zo yana labbai ka Allahumma labbai ya amsa wa Allah kenan labbai ka la sharika laka labbai ko illa sharikan huwa lak da ce sai dai Allah kana da wani mutum kadai amma ta zuku wa mamala kai na ka yi shi ba kai ba ba kai ne kan malba shi bai mallake ka ba a wannan sakar ne da maza Allah kuma ya zuke ya dafa wannan kujiya sai zan so a fuskanci Allah shi kaɗai kawai hatta na la asba'uhu sharafa dunya wal akhirah ko hatta na la asba'uhu sharafa dunya har daukakar duniya da lahira ta zo kada duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna risalatahu wafat ahlal ardh domin sakon da Allah ya aiko manzo Allah ya zo ya rubuce mun ya rubuce mutanen duniya a waje ma ta rubuce ne a lokacin da suka fi bukatar sa fa innahu kanu baina ubadi awsan a lokacin daga masu bauta wa gumaka wanda ake sassaka su a abubuwan gumaka irin irin bishiyoyi da kaburbura wa ubadi sulban da masu bauta wa strok shine kinciye wa umbadi miran da masu bauta wa wuta wa umbadi kawakin da masu bauta wa taurari ومغلوب عليهم تولى أن لا يكشف المسلمين يهود قد باقوا بغضب من الله سكر سنجيا لكشف الله و... وحيران لا يعرف ربا يعبده وحيران أقول ما قبع أي شيء متأكين لا يعرف ربا يعبده يعبده كما بين الشيء يسمى ولا مزيد يجب وتعالى وإذا أنت تستفيد الله جعل السلام مزالة ما أنا تناقش أبينا تكتبنا kullum sai zo yau Allah na Wani wanka ya gyara shi ya komai sai yaran ka da suka musulunta zai zo su sace sai su je su wurgar da shi a cikin jiji a jeji ya zo ya tafi yana ta neman Allah zai bauta masa baya sai zai samu shi an wurgar da shi sai ɗauko shi yana ta kuka ya zo ya gyara shi ga shi bila ya masa kaki to wanke masa ya zo gyara shi ya sake aiki ta ji har ya fita sai kai kakka bari a sake ɗauke ka suka su dai kawai suke su ne wa abi a ƙaru da suka kace shi da suka tafi da shi ranar nan dai ne zai ɗauko shi ya ce kai kai ba ba ubangiji gaskiya ba ne a da ba rabbul تقول الثعلبان بظهره لقد ضل من بالت عليه الثعالب ita hanya ku kai ake ta ubangiji ne ga shi dila dila su ne maka kashi a kan bayan ka lalle wanda ku dila an ce maka kashi ya fada kuma ba zai iya kare kansa ba wannan su ya kudu ba abu ba ba'adan mutane suna cin junan misali idan mutum kawai ya gama ta kawai na iya bashi ta dama mata ko ba ta ita ya sai dai a yi ta bala'i akan an abu kaɗan yanzu ya cin jahiz wal gabara akan an abu kaɗan aka zo aka dinga kisa kusan shekara arba'in akan doki da buriya jahiz da gabara saboda an sa wa bitin wani abu an kada shi an a kan kada shi inda aka yi aka da wanda ya sa kuma su karama shi kenan aka ji aka dinga kashe kai wanda wannan ya haifar da abubuwa da yawa da ya canza tarihin larabawa har basu a kan wata mata albasu ta zo ta sauka a wajen suke san ibn murra yan uwanta kaguwar makwabcinta ta fita ta je ta haɗu da ragunan muhallin ibn rabi'a a abin nan kula ibn rabi'a shi kuma ya ganta da bai gane ta ba ya harbe ta a hanta ta fashi haka ta kafa kaguwar sai kuka ta ce dan dai ba a gidan baban da take ba sai ka har ba abu zai samu sabuwar makwabcin a yi masa shiru shi kuma da sa su kuma mura yin ta yi ta kenan ya je a karbi aka je kashe kulai wanda kashe kulai da yi a kan wannan taguwa ya tafi da aka yakin shekara a zai ana kai ana kai an ce da aka tara kasusuwan wanda aka ce ya daga tattalin na shi sai da kira aka samu aka yi sulhu kaga annabi ya kudu ba abu ba dan abu kadan sai shi da wajen yaki ai kai kullum aka dawo daga hajji sai an yi fada saboda an zo an dawo daga muzdalifa to a lokacin nan akwai wani dandamali da ake tsayawa kowa sai ya zo ya wasa kansa to a wajen wasa kan ne a nan ne ake abin nan wani zai fito ce sai mu masu kaza mu da muka yi kaza wuya a waje kaza misali kuma yadda mu wuya an haɗu a kaza sai a duka misali ka ga mafarauta da da musamman asali mafarauta mafarauta an sun fitar farauta suna suna farauta ce ake satin bana da kwanaki dan an kashe nama an kashe nama kuma ana zuwa a fara shi a wani guda akwai kuma inda ake zuwa a kungiya kungiya daba daba to yan wannan dabar watakila wani abu ya haɗa su da yan wannan dabar an wannan sun taso wata dabba wannan kuma sun tare an yi rigima ko wannan ya garin kashe gada ko masu kowa wannan ya yanki wannan to in aka yi wannan faɗa to duk da aka dawo gida idan sunan ya buɗa ko ana bugawa aka ce wuya a dajin kaza sai ka ga mutum yana jiki yana rawa saboda ya tuno abin da ake a wannan dajin ko an ba shi labari ya ci na ma dai yana nan kawai sai ka ga mutum ya zara mutane wataƙila kuma in ce wuya sai sanda muka muka yi wa wasu kaza wannan yana yin ce ƙarya kuke daga nan sai a faɗa ba ni ba tsari to sai mun zama wayo ya kawo reformation abin da ake tafiya ke zuwa reformation ya canza tsari set up na rayuwa ta fuskar tattalin arziki ta fuskar zamantakewa ta fuskar addini ta fuskar siyasa cika wani ta fuskar tunani ma wanda ya wannan ba ya tantance yabo yake cewa manista sana shay'an da a ilaihi a da duk wanda ya ga abu yayi kyau kawai sai kira mutane ku zo a yi shi wa qatala man khalafa wanda kuma ya zaba masa a yake shi وليس في الأرض موضع قدم مشرك بنور الرسالة ألوك da manzon Allah ya zo kafin zuwan sa ba za ta samu wani waje da za ta sa diga cikinka wanda can annabta yake wajen ka duka abu duka shi annabta da Allah ya aiko annabi Isa Allah ta alaihi salam ba su ta ta ta ce wa qad nazara Allah subhanahu wa ta'ala ila ila ahli to wannan sa Allah subhanahu ana ya yi duba zuwa mutanen duniya fa kasa mun sai gaba ɗaya ya kullace su ya fita ma Allah ya fi da duniyar gaba ɗaya kun wa ajamahum da larabawan da wanda suke bayin illa kaya ala asari min sahih wata kan Allah ya shi da su ba shine wanda suka zauna suka yi saura a addini da wannan asali hadisin Imam Muslim ya rawaito shi da imam ahmad da imam nasa'i ta hanyar tsakanin da ibn bi'amad da sadusi daga mubarrik ibn abdullahi ibn shakir daga iyas ibn himar allah ya fara da shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yake cewa wata rana manzon allah ya tashi ya mutu kutuba a cikin kutubar su. sai maza Allah a cikin kutubar ta sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi inna Allah amarani an u'allimakum ma Allah ya umarce ni da in koya muku abin da sani ba da haka ba za a so malami mu'allim sallallahu alaihi wa sallam an u'allimakum ma 'allamani yawmi cikin abin da Allah ya sanar da ni a yau kuma duk magajin annabi haka yi in ka tara jama'a ba su kake ka gwada musu cewa kai kai ne ba kana da kwanci kai ka ci ka samu ƙarfin kowa ko ku ne sai ku ba ka koya mu abin da ku sani sanar da su ilimin da Allah ya sanar da kai haka mu zala ce mimma allamani yawmi hada kullu malin nahatuhu abdan halal duk wata dukiya da na bawa bawa daga cikin bayi na to halalun ne a gare shi wa inni khalaqtu ibadi hunafa kuma Allah ya koya ya gaya muku koya muku cewa lalle ni Allah na halittu bayi na kuna ba a asalin halitta gaba ɗaya sun karkace wa kowace ƙarya da kowace kowace balagina da kowace balagina suna kan addinin gaskiya wa can atantum shayatin bayan duniya ta yi duniya ne yau da gobe bayan annabi Adam ya rike da mutuwa ba an wasu وعلى وقت من الشيطان كاكاو ومتعلم برمتي اشتالتهم عن دين سيسوك بيجا كركتا دمتا ديدك أصلا حكينا في مجد وحرمت عليهم ما أحللت لهم شيطان سيسوك بيجا حرم كاو متعلم أبنى وأمرتهم أن يشركوا ما لم نزل به ما لم نزل به على kullana kuma shekaru suka dinga sa mutane su shirka da abin da ban saukar da wani dalili a kai ba wa inna allaha nazara ila ahlil ardi kuma lalle Allah ya karɓi mutanen duniya saboda madakalar da suke shukawa da bin shaidani da suka yi fa maqatahum arabahum wa sai Allah gaba ɗaya ya fusata da mutanen duniya larabawa su da bai bayin inda ba larabawa ba illa baqaya min ahlil kitab sai kaɗan daga cikin waɗanda suke kan addinin annabi Musa da annabi Musa kusan har manzo Allah ya so akwai ƴan tsirarin mutane waɗanda suke canja kamar irin zuwa irin su wara fasu bin naufal kun ga shi yana karanta a taura kuma baya bautawa akwai waɗanda su kuma Allah ya shuke zuciyarsu su dai ba san wani addini ba amma kuma su taɓa bautawa daga ciki akwai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zara zuwa ke taɓa tsirrina wa wasu ga kuma sannan jim a gidan su ma akwai na kakansu abdulmalik wanda yake gadi ga su a cikin ka'aba ma zara zuwa mutum ne mai san ibada da zuwa ɗakin allah da ruwa amma da ɗan bai taba jin a zuciyarsa ya hukunci shi da rana bayan shi ma an samu wasu masu fila da wutan tarihi da ba a cikin tsohon sahabbai wanda suka musulunta a farko farko amma ba aiki ba ne don sahabi ya taɓa kusurbe shi kamar ya zo ya musulunta sai manzo Allah kuma ce inna ma sai wa qala ubangiji inna ma ba'athuka li ab li ab inna ma ba'athuka na lalle hakika na aiko ka li abtaliyaka domin in jarrabe ka ibtalahu yabtali bi abtaliyaka domin in jarrabe ka wa abtaliya bika ko wa abtali bika kuma in jarrabu wasu da kai jarrabe ka ta hanyar tura maka nauye-nauye da aikata aikata kuma wanda Allah shi ya yi kuma ta annan jarrabu mutane da kai sun ba su imani da kai ba su halaka in sun imani da kai kuma su shiga aljanna wa anzaltu alayka kitaban la yaqtuluhu al na saukan maka da littafin da ruwa ba zai wanke shi ba saboda an haddace shi a kirata ko ruwa ma ya wanke rubutun ya wanke ka fara'uhu na'iman wa yatazanan za ka iya karanta shi kana barci da lokacin da idan ka yake a buɗe wa inna Allah amara ni an an an Allah ya umarce ni da in kona qurayshawa fa qultu sai na ce rabbi idan yaslu hura ati ya rabbi ai sai tsoka bai mun kaina fa fa fa yaduhu kubzatan yuzuti yi taushe da shi ayi burata da shi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji yace cewa astakhrijuhum kama kama astakhraj kam astakhrijuhum kama astakhrajuka sai kore kamar da suka kore ka sannan kuma in yaƙe su kamar yadda suka yaƙe ka zuwa da ƙarshen riwaya hadisin yana da tsayi mahallin shari'ar mai shi ne lokacin da mutane suke cikin wannan balagirar sai Allah ya fusata da su gaba ɗaya in banda bakaya ala asari bi musahi fa aghaza Allah bi bila da wani ibad Allah sai ya kawo kanyo da agaji da manzo Allah salama ya agaji mutane bayan da kenan da kuma garuruwa ko ka kashe bi dukkan zurani Allah ya yaye wayannan dubban da aka faɗa a sama da manzon Allah to sa wa haya bi khalikan da ba'da al-maut ya raya halittu bayan da sun mutu fa hada bihi dalalata ya shiryar da mutane daga fata da manzon Allah sama wa allama bihi min al-jahala wannan fa hada bihi min dalala ya kamata a ƙara nimin a ƙara nimin fa hada bihi dinnan min al-dalalati in ba ran ce fa hada bihi dalalata sai da makamallar sun bai miƙe ba Wa'allama allama bihi min al-jahala kuma Allah ya sanar da mutane ta hanyar manzala ta su kafta daga jahilci wa kassara ba'da al-illati kuma manzan ubangiji ya yawaita mutane na kirki bayan da yan kaɗan ne wa azza bihi ba'da zilla kuma ya karfi ya ɗaukaka larabawa ya sa suka buwayi duniya bayan ada kankantattu ne tunda ada kusa da su ma ba san su ba ku duba sha don da abu da ya sha da herakal ya sa aka kawo shi sa, yake masa tambayoyi akan manzan Allah herakal shi bai ba san manzan Allah kuma yana sha sham basiriya a lokacin yana hib da rukun sunan da ake ta faɗa duka duka ba abu kilomita dubu biyu da wani abu ba kai ba kilomita dubu ku ba amma wai ba a san da larabawa ba ga gida ga gida saboda karkar da su ne a da amma da Allah ya aiko mu zalla sama sai yanzu ta zama duk duniya dole ko an ko an so sai an kirga da larabi kuma ba wai dan jabbatar da ba tunda jabbatar da na ko da suka ji ba wai dan kawai kake kansa ba dan darajar Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin su wa agna bihi ba'da al-aila kuma Allah ya wadatar da mutane da manzara sa bayan da suna cikin kalau ka duba yadda safai suka taso Abu Hurairah yake cewa da kadar aiki ina tuna na tuna lokacin da zan fada a cikin mutane ana tattaka na ana cewa ka ga wani mahaukaci ce wallahi ma jinin jinin wallahi ba hauka ba ne yunwa ce tsafa jin yunwa ba yake sai ga shi da yawa yi gari da irin tufafi na alfarma yake yin kaki ya so ba a saboda Allah ya wadatar da su da musulunci da suka yi kodi wa fata bi a'idan umyan kuma Allah ya buɗe idanuwa da da a makance suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa azana summan da kunnuwa wanda da a kurkutu suke Allah ya buɗe su wa qulubat qulfa da zukata da a tsanke da ya tsira na umar amma ya yi dawo daga baya da mutum ne ne sauki ne kaushin zuciya amma sai ga shi wani tsabagen kuka domin tsoron Allah game da yin jauri ya faɗa a cikin sifar takwa a nan tsiransa kare fi haddai ko fi wani khabbani aswada da min al-kuka saboda tsananin kuka zai tashi ya ce a ce a'a a kawo da dalili ya fashe da kuka ka duba ta sai na aliyu allah ta rika aliyu wanda ba da musulunci ba kai ka ji ka tare da sai na aliyu amma musulunci sai mai da shugaban mutane masu ɗabi'antuwa da hasken musulunci وكشف به تلك الظلم آية الخليفة بعد الموت نعم أي من من موت الحقوق نعم وقلوب الغزة فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما ما يمكن أن تناله قواه من المعرفة كيف نسك تنقو من جنسو أبو الله تنسو قيامة تر كل سنة زيني إتاسوا غريسو وأبدأ وأبدع منزل الله صلى الله عليه وسلم أبدع يطارا وأعاد يساك في الكاوة واختصر wato ya takaita a wasu wuraren da suke buƙatar takaitawa wa asnaba fi zikri asma'ihi a wasu wuraren da suke buƙatar tsawaitawa kuma ya tsawaita wajen ambatan sunayen Allah wasu zafi da sifofin Allah wa af'alihi da ayyukan Allah wa ahkamihi da hukuncin Allah kuma ka duba wata hikima ta Allah wannan za mu fa'idanci da wannan sosai mu da muke tarbiyyantar da al'umma muke tarbiyyantar da 'ya'yanmu da iyalanmu zala kuma kulawa bai taɓa kiran mutane zuwa ga wani ra'ayi na ta tankin kansa manzala kuma yana da abubuwa na cika da kamala amma in dai ba Allah ne ya ce ya gaya wa mutane wannan abu baya misali manzala kuma bai taɓa kira ya nuna mutane kyanta ba sai ce ku kalli kyau na ku kalli yadda na kyansa ba manzala ya taɓa haka bai taɓa haka mazala sun kuma bai taɓa kiran mutane su zo su kalli jarumtarsa da bajinta ba yana bada ita da tafukan su mazala ya faɗi da gaskiyar mutane da yawa yake cewa inna li kulli ummatin amina wa aminu hadhihi wa aminu ummati al-qubayt fil jarra mazala ba shi da amana amma duk da ya kaɗa ruwa su zo ku kalle ni shi ne amana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi gaskiyar da Abubakar in ana maganar manzon Allah da sina Abubakar kan gaskiya kai ka taba ka ta yi magana sina Abubakar ana magana gaskiya ga manzon Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙarfi da jarumtar Khalid ibn Walid sayfun min suyutillah amma manzon Allah sallallahu alaihi ya kira mutane zuwa su kalli ƙarfin sa in ka ji ya faɗa Allah ne ya sa shi ya faɗa irin su kamar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum to yau ka kalli malaman yanzu su gani malami ne idan zai karatu na awa ɗaya in ka tasa karatu zuwa rufe karatu sai ka ga to nawa ya kira mutane zuwa abu da su ke yi ma ubangiji da tsara da kusurin Allah a nawa ya kira mutane zuwa su karbi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsara ganin sa da sansa so zau kuma ya kura mutane zuwa girmama shi da kan sai mutum wai yana ba da ne sa amma wallahi ya so sai na daka shi a gaba sai kira mutane ta nuna musu kana da ƙarfi ko kana ƙarfi ne dabbobi ma sun fi da ƙarfi sai ka gasa mutum ta waye sai ka koyar da mutum wannan kiran mutane zuwa nuna cewa sai ka isa kuma wallahi ba su isa ba kowaye ko ahli suna ne yake yana ikirar ke ita ba shi ta abin sai mana masu tarbiyya in kana so Allah ya fito da kai a cikin jama'a to tsaya kan karkatar da ra'ayin al'umma ke zuwa su fahimci waye Allah ne addini to shi kuma Allah sai wadatar maka da abin da kuma kana so ma ka so in Allah ya gana ma tun a duniya sai fara sawa ka ci gajiyar wannan abin sai fito da kai ya nuna mu dan Allah ne kadai yake ɗaukaka kai ba ka ji kaɗan kusurka ba in kuma ka ce ka ita to ka jarraba ka ne duk inda ka kai ga fitowa kana ɗaura ranka sai kai ka saki fuska kana murmushi don mutane su ganin Allah ya ga dama sai su kalli ka kamar wanda aka kira masa allura kai ko a ganin ka shi ne amma in ka tsaya ka tsara hakkin Allah to ba so kake a cikin ranka da kwanciyar sai Allah ya sanya wa mutane kwanciyar na yanzu imamu malik Allah ya sassara wa imamu ahmad imamu shafi'i Aiki duka abin da suka yi kenan aiki suka yi wajen nuna wa mutane shari'a Allahu wa rasuluhu wa din nan in ma kwarewa su da kai da bajinta yi kokari kai amfani da kwarewar taka wajen ƙara gaya wa mutane waye Allah waye manzon Allah sama ya za a yi wa Allah ya za a yi wa manzon sama ya ya kamata a yi da addinin nan bisa hasken wahayi kun ga maza Allah sama abin da yake fiya Allah ya san alhaji da al-qayyim Allah ya kansa da rahama da isarsa ita ilimin da Allah ya dore maka amma in yazo yana ka labarin mutane na kwarai in yi ji alamar muni kaɗan zai iya shiga zuciyarka ya dauki kamar yana tunan a kansa saboda shi ya sani wani abin ya faɗa maka da ke zuciyarsa misali in yana gaya maka irin yadda bayan Allah ba a irin matsayin su a wajen Allah da yadda suke jajirta wajen ibada shi ai ya farkar sababin da ta fa'uduwa ya ce da mutane ni ga yadda nake ba to ko mutane ba sun san shi ai suna bibiyar sa wani abin da ya faɗa sun san sa ma haka take zai fito ya maka rantsuwa ke ya rantsu da ubangiji da ya rike shi yana magana ne akan malamai na hakika baya magana a kan kansa su ina su ina wannan matsayin da suka yi ba su haka shehu islam ibn taymiya yake haka yawancin malaman salafi shi yasa za ka ga ana aibata wa wasu daga cikin malamai kaɗan tare da cewa su ba su yi ne wai don riya ko don wani abu ba kuma duk abu da suka faɗa sun tantance shi amma ana aibata musu ana sa da amma ba kamar sun sa al-imam ibn asakir Allah ya tsara rama. malamai da yawa sun aibata musu akan yaban kansa ne al-imam ibn al-jawzi Allah ya tsara rama. alhafiz al-suyuti Allah ya san da rahama wani abun suyuti zai zo ya gaya maka cikin wannan matsalar na keke da na yi sharhin da na yi bayanin da kafin na zo ba taɓa yi irin sa malamai da kuma ne zai zai ja mu bala'i wannan ya irin sun sa Allah ya gaba da ta da cewa kuma in ka bibiya a cikin hakan dan haka ko malami ne in kana wajen da kaga burin sai gaya musu waye shi gaskiya ka sallame shi ka nemi wani malam ka samu malamin da akwai alama ta tsoron Allah a maganganunsa da kuma ayyukansa wadda dukkan maganganunsa suna kuma da kai zuwa da Allah da mutunta da littafin Allah da addinin Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta ko a nan mun fahimci wannan ne a nan inda maza Allah sallama ikhtasara wa asnaba yayi bayani a takaice wajen da ake bukatar takaicewa ya yi bayani mai tsayi wajen ambatan sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah da hukunce-hukuncen Allah hatta ta jallar ma'arifatu ma'arifatu subhanahu wa ta'ala ba qulubi ibadi muslimin har sai sanin Allah ya yayi tajalli ya bayyana a cikin kafin wanda ba dan manzon Allah ba da ba za a san Allah ba. wanjabat saha'ibu shakki والريح wato girgide na shakka da kofanto ya jajiki an hada da zukatan mutane ka bayan yanda sahab an kamar an anin kamar lailatul izdari kamar yadda ka san girgide da yana jankewa ya bar wata ya fito ya hasken na hasken za da girgide matsawa yake ya fita sai dai ta hanzuwa cikin wata ta ranar goma sha to haka gaba ɗaya shakka ta fita daga zukatan mutane wanda in aka ce maka Allah yanzu ba ka bukatar sai an maka rantsuwa kan akwai Allah wanda manzara kuma ya isar da sakon da zai isa yasa al-imam fakhruddin ar-razi Allah ya kiransa da rahama an ce wata rana ya taho cikin mawki na jama'a sama da dubu kaza kowa wani yana son ya rubuta wani yana so ya tambaye shi wani yana so ya gaisa da shi wani yana so ya gaishe wata tsohuwa sun kusa su rike ta da kyarta suka ce wannan fa aka ce wannan shine al-imamul alimul allamatu al-hujjatu fakhruddin wa hujjatul islam wa waye aka ce iro wasu dabbobi karshe sai aka ce aka ce wanda a yanzu yana da hujjoji dubu akan cewa akwai Allah sai ta fashe da kuka sai ce oh ta ce wallahi ba dan yana da shakka duk ba da ba zai samu hujja duk wata ce ni hujja ta ɗaya akwai Allah saboda ba ta shakka ko ɗaya to ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an shi ma yayin kuka da zai mutu yace zai mutu akan irin wannan aqida ta so shi kawai hujja ta kawai akwai Allah ba shi da wani shakka akai Ta da ta yi ta ko wannan ba ta fahimci yadda al'amarin ilimi yake ba Allahu a'lam misali da ne ta muku kawo ne da hasaba manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da bayanin da إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأنا kadai ya ce zaka san Allah waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu aibu ba ahli sunna shine mun ce a koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce a bar bid'a iya abin da annabi ya zo da shi ya ishe mutanen wani suka ce a'a in ka taba su sai su ce maka ai su ba abin da suke takama da suke na'am abin da annabi ya shi za mu lura da shi ma'aikata wanda bai ba mu bai wa shi samu to amma sai mu duba ayyukanmu shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga ganga a cikin masallaci to me sa kai kake gudawa a kan da ce kaddara cewa halal ne amma annabi bai buga ba ka bar shi mana to kai ba kai abin da ba a sabani shin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kidan sallah ya ce a karanta kaza kafa kaza sai ba kaddara cewa abin yana da kyau amma tunda annabi bai bayi wanda annabi ne shi kenan kawai da su da shi sun san ma ya san ka ya san irin zuciyarka sai ka kuma ka sakon da ya dace da kai idan ka ɗauko wani ka tsara wa kanka to dole ka bar wanda ya zo maka da shi duk wanda ya bar sunna duk wanda ya kama bid'a to sai ya tafi sunna ba zai yi ka haɗa sunna da bid'a a lokacin wannan ita ce matsalar yanzu kuma an waye gari lokacin da wai 'yan bid'a ne suke a wani cewa bid'a ta su ita ce suna faɗa wa abu ɗan abbas ya faɗa ana nan ana nan mutane za a zo lokacin da za su saki sunna su kama bid'a idan aka tashi aka ce a daina bid'a sai mutane su kama su da ruwa suna cewa za a canza sunna za a canza sunna za a canza sunna to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yayi wannan kokarin ولم يدعو لأمتي حاجة في هذا التعريف النبي صلى الله عليه وجب بيان وعي الله bai bar wa al'ummarsa wata bukata ko ɗaya ba da wace wani ya zai kare ta gaya mutane waye Allah ko da kirari ko da waka aya da hadisi ya ishe la ila man qablahu wa la ila man ko wani wanda ya zo kafin bayan annabi bal tafawul annabi ya kitar mana ya wadatar da mu wa tafawul ya warkar da mu wa aghnahu an kulli man takallama fi hadha al-bab ya kuma wadatar duk wanda zai magana akan Allah barin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce awalam yakfi anna anzalna alayka al-kitaba yusla alayhi wa shi aka bai mutane bai ishe su hujja ba da dalili da gamsuwa da tafsiri da bayani da ke dake cewa mun saukar maka da littafi ana karanta musu kuma littafin mana inna fi zalika la rahmatan lalle a cikin saukar da littafin da kasancewar littafi ya zama ya ishe mu akwai rahama wa zikira da wa'azi da kaumin nuna ga mutanen da suke mummune saboda haka lallai sai mu kyale wa Allah littafin sa mu kama abin da littafin ya zo da shi kada mu dinga shishigi muna tsaga wa Allah abin في bai faɗa ba rawa abu dawud fi marasili al-imam abu dawud sulaiman ibn al على تابوس المراسيل يا رويت حديثي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ترى أي سويناك فمن جزء أو رواية sai ya ga wani daga cikin sabanta ya rike wasu takardu akwai wani sirri na attaura a ciki a wata ruwa ya na umar amma mazala ta ce umar ne mazala ce sai umar ya fara ka da wasu ayoyi ne na gani na attaura sun burge mazala ta wace ka fadi yadda yake canja sai mazala ta ce ka fadi kaunin zalala lallai mata ya ishi mutane a cikin fatattu an yi yabtawu kitaban غير كتابهم الذي انزل على على غير نبيهم in har yi mutanen nan za su je su wani littafi ba littafin da aka saukar wa annabi shi ba a wata ruwayar misalin sa ce alam atikum biha bai ba a nafiya addinin na ku ce zo muku da shi wanda yana nan tasbar mai tsafta a lokacin ko wannan a taurar abinda wannan sahabin ya gani ya karanta wallahi allazi la ila illa huwa da za a tara ɗan bid'a duniyar nan gaba ɗaya wannan takardar ta fi su sarki ta kuma malaman su sarki amma duk da haka adan ta ya taka musu hinci saboda nuna a wajen shi abin da Allah ya sauka da maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wajen dan Allah maka kuma haramun ne karanta al-daura ba فأنزل الله عز وجل تبيك ذلك في الله يتوكد آية تكي كارا goyon bayan wannan abu Allah ya ce awalam yanfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun to sai mu tsaya haka in Allah ya mu tashi da zuwa sai mu tashi fa hada hadu yana da kyau da muka dan dawo bayan da mu dora akan inda muka karanta a baya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muka karanta abin da muka tsare da Allah ya samu lafiya wannan Allah ubangiji ya kuma za a kira sallah da tambayoyi kuma sai